وشر الأمور مدفاتها وكل مدفة بدعة ونعوذ بالله من البدع والدلال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهداء بلوك الشيء البركة أولا قريه البركة ودمك زونا دمشي قبل karatu da muke na tafsirin alkur'ani mai girma da muka yi wa taken alkur'ani ta farkin shirya Allah mu daukin sarki ta shirya da mu yau muna ashirin da tara ne ga watan sha biyu wato jihar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in daidai wato ya daidai da talatin ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da sha tara kuma wannan shi ne mu na hamsin da tara insha Allah Allah mu da kin sarki ka datar da mu a makon da ya gabata wancan mun gargare karshen sofil muzallil ne wadda yau insha Allah za mu fara farkon suratul mudassir wadda da wannan surar da ta baya suna da kamanceceniya sosai musamman wajen sabbin zulla yalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المدثر قل فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والغسل فانجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر بسم الله الرحمن الرحيم معنى قوة سورة daga cikin tsoron alkur'ani mai girma ta kan fara da bismillahir rahmanir rahim in ban da sura guda daya ita ta tauba ita ka ce surar da ba a fara da ita wato da bikin ba a farkonta da dalilai da tauba da malamai suke faɗa amma dai kawai haka dai Allah ya ga damar saukar da ita kuma haka aka saukar da ita wannan sura na eh zai a zai a farko wannan suratul mudaffir malaman tafsir suka ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya fara wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar Jibril alaihi salatu wassalam malaika Jibril ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da aka fara wahayi kun san zance da aka fi gabatarwa a ayin farko ayi biyar na cikin suratul suratul suratul kalam علق مبروك رد العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق إزواء آية بيار سوني فرقا ayoyin da Allah ya wato farkon wa'ayi da Allah ta'ala ya yi na umarni da ilimi da karatu to bayan na an samu fasarar min al-wa'ayi yani yankewar wa'ayi na wani lokaci to ana cikin wannan yanayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga malaika a akan wata karaga ko ka ce wani kamar gado haka tsakanin sama da ƙasa kamar wani aske wanda yake walwalawa ina aski wato yana kyalli da walwali zalat na sama sai ya firgita ya faɗi a sune da ya farfado annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga wajen matarsa Khadija Allah ya kara masa yadda uwar mu'minai kuma ita ce ta yi ‘yan manzan Allah da sama gaba ɗaya in ban da kwaya ɗaya shi ne wa Ibrahim al-Mu'azzam da ya shiga isa aka kawo masa ruwa manzan Allah ya watsa ruwan nan a kansa Sani sai rinka cewa dattiruni dattiruni dattiruni ma'ana lullube ne, lullube ni kenan da muzammin zambiluni da dattiruni kuma suna ɗaukar ma'ana guda ɗaya a nan Allah madaukin sarki ya fara wato umartar manzan Allah ne sallallahu alaihi ya wajen mene gajiya a wajen bautar Allah madaukin sarki kan ya dage ya jajirce a wajen bauta ga Allah madaukakin sarki sai Allah ta ce ya yi alamu da ya fi ma abokin lulluba ko fa'anzir ka tashi kai wa'azi ka tashi kai mene kai gargaɗi kai wa'azi ka tunatar ka faɗakar Allah madaukin sarki ya kirayi zan Allah lantuma ya yi wallazi kada ta tadakkara bi jihadihi yi tagashsha biha ya kai wanda ya lulluba da mayafinsa ko tashi Ba an zir kai gargadi kai wa'azi ay in ta kawo halin makata wa zaɓi azab islamu ma mana ka tashi ka tsoratar da mutanen maka ka gargade su ga azabar Allah madaukin sarki idan ba su mai idan ba su yi imani ba mana sai da za ka gargaɗe su bil aqwal wal af'al allati yahsul bi al maqsud ka gargaɗe su da maganganu da ayyuka wanda su ne za a samu abin da ake nufata wa bayan halin munzir an'u li yakuna zalika adda'a li tarfi mana kun ganin ko bayanin maqsudi shine ne kira din an faɗa irin yanayin da yake ya ayyuhal ƙon ba an anzir ya kai ma mutum lulluɓa to tashi in ka tashi sai ka mene sai kai ga'a sai kai kira sai kai wa'azi Allah madaukin sarki ya umarci manzan Allah su lasama da wannan wa rabbaka fakaddir in ka tashi wa'azin nan malamai suka ce bi ma'ana wa rabbaka fakaddir ai azim bi tauhid ka girma Allah bi tauhid tauhid an gane wannan da ke ko waza al qasduka fi inzarika wa Allah wa'azinka da karantarwarka da tunatarwarka ka nufaci Allah da ita la taqsud biha wa eh, yani wa innas kakka ne mutane ka kuma ka yi dan mene dan ka burge ko kan ka bata wani a'a ko za ka bata ko za ka faranta kai ne ne ba zuwa ne ba Allah a sami mene ikilasi a idan Allah an gane da ke ko yi يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بمعنى kenan dukkan aikin da zaka aikata na wa'azi ne na karantarwa ne na karatun ne karan shi. dan samu ne ikilasi. haka nan sauran ayyukan ka ne da gobe duk abin da zaka yi zama dan Allah kake yi kun fahimci wanda kyau ko to shine ma'anar wa rabbika fakabbir ay azim bi tawhid ka girma ubangiji ka dawa wato tawhid da kadaitawa ka sanya manufarka na wannan wa'azin ya zama dan Allah za su yi an gane da kyau ko ya zama dan wa za dan Allah madaukakin sarki anan malam sai ke cewa ai wa duka wa malikuka wa muslih umurika da tasbih ka keɓanci madubancin lamarinka mai gyara al'amuranka da girmamawa wa huwa wasmuhu subhanahu bil magha bil kibriya kan shine sifanta Allah da mene da girma da burin kaka da isa wal azmat wa akbar min an yakuna Allah ya fi ƙarfin a na da ya tarayya wutsana ya fi karfin haka da ya wuce haka me yasa saboda shi kadai ya halitta halittu shi ne arrabu an gane da kyau ko arrabu kuwa shi ne ya da abubuwa guda nawa guda uku alkalku wal mulku wal tadbir to duk wanda bai da wannan kuma sai ya mai bauta shi aswa an gane ka kenan ce ba wanda ya fi abotawa sai wanda ya halitta masu bautar kenan an fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala shi ne mahalicci kuma shi ake kaɗaitawa da mene da bauta to girmansa ya fi ƙarfin a shaida da abokin mene abokin tarayya isa da shi Allah madaukin sarki ya faɗa ta bakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya haɗa Allah da waninsa a cikin bauta Allah ta lalace ka je wajen wanda kake haɗa da shi din da za ka samu muku? babu a sai kenan in za ka yi aiki sai ka wa sai ka dan Allah domin ba mai ba da lada sai wa sai Allah an gani da ke ko sai ma da yace wasu ya baka faɗaƙir faɗin Allah ta'ala wasu ya baka faɗaƙir ma'ana ka zaka kifabunka a zahiri an ce kifa ko ma'ana ana nufin ayyukanka wannan aikin da za ka yi na da'awa aikin da za ka yi na ibada ka tsarkake shi zama dan Allah za ka yi amarahu Allah subhanahu bi tadhiri thiyabihi wa izzi an najasat kunga nan Allah ta'ala ya umarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kan ya tsabtace sifansa ya kiyaye su gabar mai najasa ma'anan wa hisban an gane da ke ko ma'ana yani da nufa irin wata na sani jikinsa da tufafinsa ya tsarkake su daga karamin kari da babba sannan zuciya tsarkake ne gaba gabanin shirka ai ba datti kamar me kamar shirka ita ce koyoyowa a nufa shirka ba to ka tsarkake tufafinka ma'ana kamar da kasa da na nafsaka fadashirha min al-dhanb ma'ana zuciyarka ka tsarkake ta gabarin datti ma'ana gabarin zunubi an fashi wanda ke ko shi ne ma'anar wanda ya baka faɗaɗe sa'adi ce ya hatalin an almirada da siyadihi a amali bi kulliha abin da ake nufi da siyadihi a nan ayyukansa gaba ɗaya wa tahiri'a wa takhlisu'a wa nutsu'a ila tsarkake su a yi ikilasi a yi nasi'a a ciki wa ikaiha ala akmal wujuhi mutum yi aikin nan a bisa mafi cikar fuska wato cikar siffa wa tanqiyatiha an al-mubtilat wal mufsadat sannan a tsarkake wannan aikin da barin duk abin da zai fata aikin ya lalata shi wal munqifat min ash-shirki wa riya da kuma abin da zai tauye ladan aikin na me na shirka da riya an ko da munafunci san shirka tana rage aiki an gane ku. sannan yawa tana bata aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai bana ba ku labari a game da karamar shirka ba suka ce mene mene ne riya ne yin abu dan wani Allah ai shirka kenan yi hmm, ya zama shirka an fahimta yin abu ba don Allah ba don wani kenan ha ne bambancin riya da shirka kenan ita karama ce wannan babba ko riya amma da kuka ce ne aiki ne da ake yin shi don Allah madaukakin sarki kun fahimta da ko sai kuma gashi don Allah kake yi sannan kuma kana neman yaban mai yaban mutane akan wannan aikin kun fahimci da kyau ko ta zama da ba ka da lada a wurin Allah ba a Allah da wani shi kana yi wannan baya so ina daga cikin abubuwan da za ka tsarkake ne irin jiji da kai malaka wata takabbur wani gafla da girman kai da da wato gafala wani da zalim da wasu waɗannan mimma yi umar al'abdu abdu da istinadihi ibadati shi abin da ake umarta ba kan ya ne san a wajen aikinsa wani kulu da zalika tad'im as na min na najasat ya kuma shigar da mene tsarkake tifa din normal tifa irin wannan daga me daga datti an kwanci wanda ke ko da ya kasanta fa inna zalika min tamam at-tadhir la'amal khusufan fi salat domin wannan yana daga cikin cikin tsarkin ayyuka musamman a wurin sallah allati qala kathira min al-ulama wanda yawanci malamai suka ce inna izalatin najasati a shartun min shurut as-salat gusar da najasa ga barin tifa ai kan iya da sun mai. sharɗan sallah me sharɗi na in aka ce wannan sharɗi ne a ibada ga ake nufi abin abu da abin da ne abu baya yiwa sai da yi shi ne sharɗi eh, kusan haka ne eh a ah, da shi ya shari'a abin da baya cikin aikin amma sai da shi wannan aikin zai yi shi ne sharadi kamar me alwala a sallah ai sallah daban alwala daban amma sai da alwala za a ne ta zama ce na an fahimci da kyau ko da haka kun ga kenan tsarki wato tsarkake tufa daga نجفا هي رجسيني شر من طلا فنحن هنا نقولي ما أدرت أو سيابك فدجر أي أسياب المعروفة سبا ذي فنحن وأنه معمول بتغيير عن جميع النجفات أنهم كلهم ثم دموا أو ما كانوا ذكرك كتفا ذك ذكر نجفا في جليل أوقات أتكلم كل من وقتي خصوصا في الدخول في الصلوات ما ثم الوقت إيش جالس وإذا كان مأمور بالتهيئ الظاهر idan an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam kan a tsarkake za'irin gangan jiki wannan fatar da aka raba jiki da ita bai na taharatu za'ir min tamami taharatul batin kaga ai tsarkin waje shiko ne na tsarkin mene na tsarkin jiki ga dukkan kasab amma zuciyar ko da mene da na yasa ina amfanin tsarkin wajen ba da ka wannan wato ba ta baka fadakin ya ɗauki zuciyarka ka tsarkake ta daga kamar mene da kamar shirka ba ya baka faɗa ir ai amalika ayyukanka ka tsarkake su daga barin duka abin da zai ɓata sannan kuma yana ɗaukar mene na rasa ta zahiri sifatin na zahiri an gane da ke ko wani ayat duk tana ɗauka sannan Allah ta lace warrujuka ba'ajum ga wannan ayat ta gaba sai ta nuna ma cewa wannan ayat ta kaulu na ɗaukar wani abubuwan da muka faɗa ba wata na ɗaukar iya tufa ba kawai ta ɗauki har ayyuka Allah ta lafi gumaka ba a tuka kawar ce musu ai utrukul asnamu al awsan ka bar gumaka na sassaƙe da gumaka na gini da gumaka kuma wanda irin su son zuciya a gani da ke ko akwai da ke bauta son zuciyarsa ai ko ka shi ma sunan wasan sannan akwai masu bautar kabari sunan mai wasan shi na ce eh, wala ta ja'al kabari Allah wala ta ja'al kabari aidan a wasanin yu'bad wasnan yu'bad kai gaban shi wasnan yu'bad yi yu'bad an gani da kyau ko amma suna shi ma gunki ne sai suka ce gunki wadda aka kera misali ko aka gina ko aka sassaka to gaba daya dukkan wannan din abun bauta wanda ba Allah ba ka kawarce musu fala ta'budha kaka bauta mata fa inna sawbul azab dan bauta gunki shine sababi da dalili na mene na azaba an gane da ko shine dalilin azaba sadi Allah ta'ala ji kansa ita ya kamil an al-mirad bil rujul al-asnam wal awsan التي أبرز مع الله yana ɗaukar ma'anar arrijin su ne al'asnam wal awsan wanda bota mata tare da Allah fa ku bi ha? wal bara'atu minha kaga sai Allah ta'ala ya umarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kan ya bar gumakan nan ya kaurace musu wa mimma nusiba ilaiha min qawlin aw amal da duk wani abu da ake jinjirawa zuwa ga gumaka na magana ko na me ko na aiki ويعتمد أن الميراث بالرجل أعمال الشر أعمال الشر كلها وأقواله ina iya ɗaukar kuma arruzifa na iya ɗaukar wato ayyuka na shari gaba ɗaya da manzanu na shari an gani da jago fa yakun amran lahu bi tarkin kabiru a sai umarnin shi umarni ake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na kan ya bar zunubai gaba ɗaya manya da ƙanana za'iru awa da na zahiri da na goyi wala da kullu fi zalika ashirku wa maduna kaga ya hada da shirka da abin da ke baya da shirka an gane da kyau ko duk wannan kada ayi yana daukar gunki yana daukar dukkan wasu ayyuka na shari da a kaurace musu a kaurace musu Allah ka tsare na wala ta mun ولا تمنون فاستكبر نعم. ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور وذلك يومئذ يوم عسير نعم. على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا نعم. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له ومهدت تمهيدا نعم الله تعالى يقول ولا تمنن تستكثر اي لا تمنن على النار كذا تقول تبوري كما تعني هنجاني كو بما بما أصيديت إليه من النعم من النعم الدينية والدنيوية sannan kada ka rinka musu kuma mai goyi kada ka rinka musu goyi saboda abin da aka shugabantar da kai a kansu da kuma abin da Allah ta'ala ya tsora ka a kansu na ni'ima ta duniya da ta addini fataktakfir da tilkal nina karka ta wannan gorin wata ralaka alfadal alaihim ka rinka ganin wata wato falala a kansu bi ihsanika da su kyauta da kake musu bal ahsan ila ahsan ahsan ila nas ma ma amkanaka ka kyauta mutane dai da ka samu dama ka kyauta mutane an jan da ku an kakkai musu kuma garin da goyi wasu malamai suka fassara cewa la tamun tastaksir ma'ana kada ka yi kyauta kai kuma ka rinka neman mene wani return ka rinka neman kari an fahimci da ke ku kada ka yi wannan sa ta ɗabi'a za ka ɗauki abu ne ka bayar dan kana sa ran za ka samu abin da ka ci ikuwan da ka bashi kwanar da zai dawo ko eh, a dai kawai abin da zai ɗauka a idace da daidai ya ba kyauta ta kuyi almukafa idan misali kamar da muka karanta da dadewa za ka nabi kyauta misali kai kana nan kawai misali kana da dangi a birni sai ka ɗauki kaji da sauran albasa da wane ne ka kai a karba kuma kai masu rutu albasa da alkhairi alaba mu alkhairi inda amin a kawo kara a zuwa a samu kafa ka kai kayan gaba sai a baka kayan birni ka kai kayan dubu goma ko na dubu ɗaya ka baka ai kai za ka ji daɗi domin kai baka da wannan abin da ya kai yana zuwa ya zaga kwari je sai ma yajin saba'in saba'in yaji biyar sai ka rinka ganin kamar dubu goma haka ba ka ji ce ko shi ne ne almukafa to anan ba wani yake kayan yi kyauta kwiki ya halatta a sunna idan idan sana'a idan kuma al-ma'rufa fa qati'u idan ka muku wani aikin alkhairi ko kuma ne ku samu masana alaikum ma'ruf fa qati'u duk wanda muku aikin barai to ku musu makafa shine ku saka musu ina abin da ba ku cewa iya ba kyauta din ta kuici to ba a son gori kuma a musulunci kai mutane a kada kai wannan kada mene a rinka gori wala ya ce wansa eh, inda um ihsanik wala tadlub ajra'u illa min Allah ta'ala kaman ta da wannan kyautar musu da kai karkare mu ladansa sai kai zuwa ga Allah wa ja'al man ahsanta ilayhi wa ghayrihi ala hadd sawa da wanda kike sawa da wanda ba su sawa su zama kai balance sawa su zama dai da shi kaddan mai wannan kana kirta mai an gane da ke ko karin ajin cewa to yanzu dole idan kai ma wani abu dai na nuna eh, yi ba dai mai wannan kaya eh? Jiya da ni na sayar da shi ba kyauta ba zaman to bai ɗaya in ba dole ba akwai lokacin da kayan mutane abin girki akwai sanda yake iya zama dolen ambatawa ƙila don zaburar da wasu an gane da kyau ko ko don sanya wasu don zaman to nadama a kansu don su gane ina aka zo an fahimta da kyau ko duk sun kafin ka zama mutum mu ka mai da shi ko mutum riya ne Allah ne mai da shi mutum kare da jago ba kai ka mai da shi mutum ba ai Allah ya shi a mutum dama dan abin da yake nufi shi su suka wato ma in suka gyara in suka mutunta in suka kaza suka kaza Allah ya nufa haka falai hal gaskiya kada mu zama masu goli an gane da ke ko idan muka yi mutane abin kirki kayawa da abin kirki da shi kuma baka samu damar yi mai ba kada ka rinka jin cewa da bambanci tsakanin su sai sun wuce sai ka rinka kallon wai wannan ya ima wannan ya ima a wani ina kyautata ma ko ina baka wani abu to ina so yake man ka zo kai ne maka kwanta mar ko kana duk wani aiki na ce duk wata wahala ta ce kawai so ke ga kai dai za ka zo kai ba Ok, da mun ba dan Allah kai ba kenan. kai ne dan amene shi ma ya mako sai eh, ba laifi amma abin alkhairi kai ma ka saka da nan ne da na alkhairi an gane ko kuma zaul insan illa al insan wa qad ila inna ma'ana hada kada cikin malamai suka ce ma'anar wannan wala tamnun da ah, tastaqsir la tu'ti ahadan shay'an وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه معنى wannan ayan ma'ana kada ka ba wa mutum wani abu kana nufin kuma isaka ma da abin da ya fi abin da ka bashi to kun ji mata masu gudunmawar abin nan ko in ta kawo ta ba ya dubu biyu so ta ba ta dubu ba ka bane irin wato azu da ake yi da shi yanzu abin ya kauko ko in ka samu sauki idan aka daura ma aure za ka kama ana taimakon kai ya dawo ma yin kama kwanan shan ruwa uku kuma duk an zo da shi ya ki ya gida sai an cinye ya littafi an rubuta so yake kuma kai ma an karo sai kuma ka bashi kwano uku da rabi ko wani abu kamar haka inda zai baka mu dubu daya, kai da bikin ya zo baka da sarari ɗari biyar ce ka zo ɗari biyar ɗin nan ka bayar wala ta ya faɗa ni ba dubu na bashi amma gani ɗari dare kamu ko da ba zai ƙara bai ban mai domin da samu da rana ba da ji ba ne kusa dai haka wannan in ka san ba dan Allah za an dai ba dan Allah ga wannan abun ba ba shi domin tsere ba shi an gane da ke in dai ba dan Allah za a yi wannan ba ba da su ne alkhairi abin in kana da shi ka bayar in babu shi kenan abu ne mai kyau yayin da mutum wata hidima ta taso masa a ɗauki wato gabarin wannan hidimar a taimaka kamar ke fita cikin kwanciyar hankali kama an mara yana jin daɗi kuma yana tunani akwai wanda yana kawo su zaɓin ajiye suke ba sa iya taɓa Allah ya kai mun dawo da shi ko wannan ba daidai ba ne an gada ce ko Allah ta'ala ya hada wannan kada ka ba da kyauta kai kuma kana nufin a ka abin da ya fi abin da ka bayar gan da ke ko ai annabi ne su alaihi lama, za ka yi mai kaɗan kima da yawa an gan da ke ko wali rabbika wani wali rabbika Ka kai haƙuri wajen bautar ubangijinka ai kullilta amran aziman ستحاربك العرب عليه والأدم فاصبر عليه لله ake kai annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri da rabbik da ubangijan ubangijinka domin Allah ta'ala ya dora ma wani gagarumin lamari wanda larabawa da ajamawa za su yaƙe ka kai hakuri akan wannan sannan ku ga isharatun ila ahli sunna kai ma ka gane in dai kai riko da abin da annabi yayi riko da shi tunda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin kira ko da yake wannan al'umma za ta kasu gida saba'in da uku yace gaba daya suna wuta ila wahida an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace ce da yace ma ana alaihi wa ashabi sune aljama'a suna suke kan abun da annabi ke kai da sahabbai a kenan in dai za ka kasance akan abun da yake kai za ka sha matsala za a zage ka za a ma gori in ka suke ya gidan kuma sai an fitar da kai an gani da ke ko za a yi ma kwace za a duk wani rahin adalci za a yi ma wannan ba abun mamaki ba an wa alaihi salatu wasallam garin su ina ne maka annabi na san maka kwarai da gaske mun ka kula duk lokacin da aka haife ka a guri ka taso a gurin ka girma a gurin shekara arba'in baka bar gurin ba hanya da ba ta kamfari a gurin nan ba ga danginka ka kula ba ka duk dole ka tafi ni, kuɗi ka tafi samuwa amma hankalinka yana nan ko da ba ka samun kofi a nan da can kana samu amma hankalinka yana da ba ka samu saboda ka na gudun, gurin ka na gudun, da sauran yan uwa amma duk sanda annabi yake wa maka amma sai zai kore shi daɗi ne sa aka ce a yi jira suwa suka yi mai wannan danginsa kore shawa an shan da ke ko to kai kuma shi kenan kana tunanin kawai za ka ce ka yi imani shi kenan ba tare da an jarrare ka ba ba zai yiwu ba ka abin da ka gamu da shi na jarabawa to ka ne ka yi ka nemi ladan Allah kan wannan a gurin malamai sun kasa guri gida nawa gida uku an gane da ke ko akwai haƙuri ga barin sabawa Allah akwai haƙuri akan yin ta'a ga Allah akwai haƙuri kuma akan haɗaɗa abin da Allah ya kaddara ma amma mutum sabo rashin kirki ta ta ka aiki wajen mutum ne mai haƙuri inda za ka sa hannunka a baki ba zai shira ba a baki ba zai shira an funka ai ba zai da haƙuri amma kuma ga sabo bai da haƙuri kenan ai an fashe da ke ko haƙuri wajen wato wajen bin Allah da haƙuri a wajen barin saba Allah malam sadi ce wani rabbi ka fasir ai in tafi bi sabrika ka nemi ladan Allah akan haƙurin da kai wa qasuddi wajen illahi ta'ala ka nemi fuskar Allah ma'ana ka nemi fata Allah da wannan famtasil rasul sallallahu alaihi wasallam li amri rabbi manzo Allah sallallahu alaihi ya bi umarnin ubangijinsa wa badar fi yayi gaggawa fa anzara nasa kuma da biyu wata ifaru mutane gargadi wa auda alahum bil ayati al bayyinat jami' al matalib al ilahiyya ya bayyana wa mutane ayoyin da suke bayyanannu duk abin da Allah ta yake da bukata manzo Allah ya gaya musu wa azzama Allah ta'ala ikirmama Allah wada alkalka ila ta'zimi ya kuma kirayi mutane zuwa girma Allah wa dar amali zahira wal batina ya kuma tsarkake ayyukansa na fili da na boye min kulli su'in daga dukkan bari wato gaban dukkan wani mummunan abu wa dar kulli ma yu'badu anillah ya kuma kauracewa duk wanda ake bauta ba Allah ba min al asnan wa alaha gumaka da masu gumakan wa sharri wa ali masaranta da sharri annabi ba shi ba shi wala hum minnati na? nas ka ga ga Allah yana ganin ne falala da baiwa kan mutane ba da minatillahi min ghairi an yadliba minhum ala zalika jaza'an wala shukran kun ga yayi mutu wannan ba tare da yana neman wani sakamako ko ta godiya ba an gane ko والصبر لله أكمل الصبر هذا هقولي دوم الله كذي ما في شكر هقولي فالصبر على طاعة الله زي a'a ga Allah. وعن معاصي جبر الصابو وعلى قدر قدر الله المعلمة لكم أقول أكن قدر الله من الذي حتى فاق أول الأزم من المرسلين حتى من قال الله يهي سمد أول الأزم ثم النبي صلى الله وسلم عليه أجمعين كم قال الله تعالى يا حاجة درجة من ذن الله صلى الله عليه وسلم تقول أنجان gane أما أي amma ai annabawa sun jarabawa iri-iri ko? To daman shi babban sakamako ina tare da mene babban jarabawa. Mafi girma wanda aka jarraba, mafi girma wanda suka yi aka yi musu jarrabawa in suka yi hakuri sune suwaye annabawa. Isa za a gane ban kauran in shi a wannan watan. An ce ana yankan jiki ne da tsara jiki dan nuna damuwa da bakin ciki ranar yaushe ranar goma ga watan al-muharram shine ranar ashura ok dama in ka in ka in ka rashi ba abu yake yi ba idan mutum ya rasa abu ya Allah ya ce ita mene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce Allahumma ajirni min masibati hada wa akhliq li khairan minha yana ta raki da ihu da saran jiki ai ko da hankali wannan ya saba da hankali an zan da ke ko ba ya ke to sannan lallai rasa usaini jika ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda babban kasifa ce amma ta yi ta kai ta rasa mahaifin Ali bin Abi Talib to ta kai ta rasa manzon Allah da gungun to amma an samu cikin sabai wanda suka taba ko da malin fuskar su ai annabi ma ya hana ya hana mene shakil tiyu wa dabul ah, alqudus ko ya hana marin kai da ya ga wuyan riga na ya fata annabi ya hana wannan wadda da wasu jahiliya duk annabi ya hana wannan abincin da ke ko ya kashe kuma ya kamata lalle mu lura hakuri ake yi to kai kuma wani ta kayan jiki yake da ihu da raki ka ka saba addini da man ba addinin ake yi ba Allah ta'ala ka tsare mu an fashon da kyau ko kabul yake akan da'a ga Allah da aburi gabarin sabawa Allah to kun ga ina da cikin aburi da zamu a wannan watan tsayawa akan abin da Allah wato annabi sallallahu alaihi ya karantar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim da hadin Allah ya kara masa yadda ko manzon Allah ya ce fitin azumi bayan ramadan shine mene shahar lahil muharram mafificiyar sallah bayan sallar farilla take sallar mene sallar dare sannan mustabbacin yin azumi ina ƙara ƙarfafa ne a wannan wata a rana ta nawa rana ta goma ita ce wata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fatan Allah ya kankare ma zunubin shekarar da ta gabata duk da da nabi azumin goma ga wata an tambaye to ai kuma wannan rana ce da yahuda suke girma mata suke darzarta ta suke wannan tura kenan sai ta to tunda haka ne ba matsala in Allah ya kai mu baɗi za mu tara za mu goma za mu tara za mu nawa kenan sunna ta tabbatar in za ka yi azumin al za ka yi tara sannan kai nawa kai goma cewa ai tara ai goma ai sha daya a saba ya yahudu wannan hadisin da'ifi ne ne cewa ai sha daya ba an gane ko ai yaman qabla o da yaman o wannan hadisin bai inganta ba wanda inganta da ke muslim shine ai tara ai goma ai tara ai goma an fashin da ke ko za a yi ranar tara ga wata shine tasu'a za a yi goma ga wata shine mene ashura wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a na rana hakuri ake yi gabanin sabawa Allah ba fita titina ba zuwa gidaje a ɗebo da rijiya bakwai ko a dama Allah ya taimake wannan takau to kuma ya yaran lafiya da wannan ne da shi ne kuma da kaga ce mata su zai yi wannan ya ce ka da Allah ai shi ne ma ka gani Allah ya kawo mafita mona haka ake yi wani rijiya sun zama zamzam wani wani rijiya to Allah ko ruwan kun zama zama ba eh, a yi ɗan ɗiba rijiyar bakwai ba Ko da ba dan har haɗa za a yi a haɗa guri guda sannan wata bankaura da muke a baya kenan ba yanzu ba Allah ya ƙara shirye mu shine ta a cikin kwalliya ta tafi dutse kan kamfa wai za a ga wani wani sai ya taba ganin shi bai bai yake haka yi bai bai bai bai aji bai ban ƙarya <laughs> eh, kawai ɗaya eh, bai bai ce kwana ta ce ai ok na wanda yake zai yi haske <laughs> kuma an tashi gani an maka na anguwa kawai kwanta yake yi to kuma za ka ce zarratul qadar ne ko to zarratul qadar ya a wannan ka ake ganin zarratul qadar ne ba wata ramadan bane shi dai na Allah ne haka ya fada inna anzalnahu fi lailatul qadar lailatul qadar khairun من ألف شهر من هذا فكر في ليلة القدر القرآن يكون التي شهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فكينا رمضان أي شيء ليلة القدر a da ake cewa ala samu gane ya zuwa kadar a wata al wala Allah abada ba za a shi a ramadan ake ganin shi shi ma a ramadan ɗin wata goma goman ƙarshe ta wata ramadan an fahimta da kyau ko to a ce ya kamata lalle mu da lura Allah ta ya ƙara wayar da kau akwai sa tozali ma ko to akwai sa allura ma ko sa gare kai akwai hadiyar alkama bakwai wannan tsakani da Allah magana ta gaskiya ne ya saba da addini ba daidai bane sannan an baka cika cikin ka da abin da ba za ka kama da wuta wata iri tsakani da Allah abin da addini ya koyar a ranar goma ga watan al shine yin azumin ranar tara da ranar goma amma yau goma ga watan al sai iyalin da suka yi azumi gaba daya an gane da ke ku? sai musu abinci lafiyayye aka yanka na mama da sauransu Gani nufin me an yi azumi a ji ba da amma da nufin cewa wannan sallah ne idi a musulunci guda biyu ne idil fitr wa idil adha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada mutanen madina suna da wasu ranaku guda biyu suna girmama ku. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya canja muku da wasu ya alkhairin su shine yawmul idil fitr da Eid al-Adha idan ta samu wata rana da sunan rana ce ta biki an gane da kyau ko to dole su kana da buƙatar mene kawo dalili to ba sai a bari an samu matsala nawasib suka ce su rawafis shi a kenan sai ranar ta bakin ciki da ɓacin rai shi ne sai ma bakin kaya an gane da ko tare da a shi abba a shi amma sa bakin kayan ba ba addini ba ne an gane ko daga cikin malaman sun hana sun hana cewa a yi haka to a yi haka samun yi wannan kuma da sunan bashin rai da sunan wato addini an gane ku ji ba an rawaito daga abi abdullah wani mutum ya tambaye shi shin ko zan iya yin sallah da bakar hula sai ya ce la musalli fiha fa inna libaqu ahlin nar yace la talbisu sawab وإنه لباس الفرعون شكون هذا يقول لك الحر الالي الحر الالي أندانكو حيث من لا تلبس الصوار فإنه لباس الفرعون هذا كلكم صعب إلى من كائن فرعون أي اقول لكم كان سون غير كان فرعون malamai ne da cikin malamansa eh yace ina libas al-a'da huwa siwak ai eh. duk da gaskiyar zance yin kawa da wasu manufa ba ya halatta garin kasa bakin wando ba ko hula ba kai riga ya halatta an gane amma da nufin irin wannan to yi kenan idan zuciya kake shi ne zahirin ita nuna wa? Allah ka tsare Allah ta ka kare da ka ya kamata lalle mu lura a wannan watan kun ji abubuwan da ake yi ko su ko wasi su tun da nawasi sun zagi sabbai a ranar da ka suke bakin cikin ba an kashe sosai ta da su suka kashe shi kamar da malamai suka malaman tarihi suka tabbatar ku samu ya gaba su mina tarihi kan abin ka gani su kuma na wasu wajen kare martabar sahabbai sai su kuma suka wuce gona da iri kan halin rai sai to su kuma ranar murna ce da farin ciki da annashuwa da cika ciki da jin daɗi faɗa da faɗa kenan to ba a martanin mugu da mugu an gane in an yi bida'a ba a bida'a dan warware bida'a ɗin da aka yi bid'a to sunna za a fi tsawaro ga bid'a in aka yi barna ai gyara ake yi ba a gyara barna da barna an gane da ke ko da aka fi waɗannan abubuwan biyu ba daidai ba ne don suka dauke ta ranar baƙin ciki don suka dauke ta ranar fan ciki duk ba daidai ba ne ga za ka yi ai ka zama su ka zama to a lafiya ranar ce ta ibada za ka yi azumi an gane ko kasantuwar manzan Allah ya azumce ta ka gano da ke ko da aka ma kamar da cewa ranar tallafi ranar gwangwajewa da ke. a wasu jihohin a Najeriya ai kaga har hawa ake yi ko kamar da shawarar to ya faɗi da duk da inganta ba musulunci sai duba shekara ta yi da zama gane ta ke shekarar annabuwa na kuma za a yi mace wata kuma ce za a yi menene an gama sai kuma ba da maganin da zai maganin wannan abu amma matsalar a baya kun ga mutane sun makala aminsu ne ba sa taimaka malamai kuma sun ba ta yayin su karantar da su dole su nema kansu mafita to amma sai kuma kai karya a ji a wara kai musu haraji ma an gabe ke ku shi kowa kullum duk wata ya kawo dubu bakwai misali ko kaka abu hunko haka za su bayar kama kuma ya kai kwana kai wayo ta addini ka firgita in an ka zai ce to ga eh, to kun firgita ga magani kawo sadaka Allah shi ya da mu wannan gaskiya ba daidai bane da dai ba Allah ya taimaka wannan ba ma ta rinka faɗa ba au ba ai kasa suke ta yi ana karatu da haka a ci gaba da karatu dai kawai kada ka yarda kai abin da baka da dalili me yasa ba ka yin kaza saboda ba mu gaisa musulunci ba me yasa ka kuke kaza ai saboda na ne karanta da shi karanta ai kuma mu shi Allah ya dora mana nauyin mu mai biyayya an gane da kyau ko kuma shi ne Allah ce in ta mu ta haka do in an bi za a shirya mafawul mukalafa in ba dishi ba za a bata an gane wanda ke ko Allah ta lafiya shirya da mu ya ta kamata lalle mu lura duk da an karanta ayoyin amma duba da yanayi da lokaci na ganin nan za mu tsaya insha Allah lokaci ne gaba sai mu ta yi faiza nukira kin nabu za mu tashi a batu da ake na busa a kaho Allah madaukin sarki da ta damu abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah mu dauke sarki ya ce mana na Allah ta'ala ya samu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله